inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin wasan imamu malikin wa ta'ala yau insha Allah za mu tashi kan tarihin imamu malik shafi na tara a cikin wannan mudakkira inda malam ka cewa amma ma kutiba alil imami malikin abinda aka rubuta game da rubuce-rubucen da aka yi ga imam malik shi karan kai ne wa an kitabihi al-muwatta da kuma game da littafinsa al-muwatta وعن مذهبه الفقهي لم يكن جميل مجانا كم مذهب استفقه فيكون مكتبة ضخمة زي زنب بلا برين إن كتش كسامونا بياني إمام مالك أموطا مذهب إمام مالك بلا برين ولقد سجل القاضي عياض ما يقارب أربعين كتابا قد ألف في مناقبه فقط القاضي عياض sai da ya tattaro yana ambaton littattafan da suka yi magana kan darajar imamu malikin sai da ya tara wajen littafi arba'in littafi arba'in duka an rubuta su ga imamu malik idan in ku haka na kaga hadihin risa hadihin darasa wannan dan nazari za mu yi a nan iya jihudin mukil hatin bara na abinda za mu ambata nan ko an san hatin bara an ka ci hatin bara dan abu bai kai kawo ba shi da larabci ba larabci ka ce jihudin mukil ƙoƙarin wanda ba a ba abin da yawa ba وآمن إنا فاتت أن تكون لبنة في kamar الجميل كما ما ina إنا ta kasance an aza wani وانتو بني in za a yi dogon bene dogon bene muka niyan mu yi dogon gina muka yi mu yi to muna fata ya zan dan adam da zamu da abin da mu faɗi nan to an fara bulo guda kenan sai kuma ka zo ka ƙara wani ya ƙara wani ya ƙara ha a cika yace tashtamilu hadhihi hadhihi darasa wannan darasa ta tattaru ala niqat thaniya akan point ko ko abubuwan gaban da aka yi duka gabai tara amma na farko dai ga Malik ibn Anas shi wane ne Malik Malik ibn Anas rahimahullah siratuhu wa manhajuhu fi dirasa wa tadris nan abin da za mu ambata Malik dan Anas sirarsa kyakkyawan tarihi nasa dama ba a sira da kaji an ce sira to mutumin kirki na ehin sira abubuwan da mutumin kirki wanda ya gabata ya yi ana son ambata game da shi sannan wa manhajuhu da kuma tsari da yake tafiya kai ne fi darasa wajen karɓo karatu wa darisi da wajen bada karatu ya imamu malik ya yi karatu kuma ya ya bada karatu na farko malik ce wa hujjatul umma hujja ce ta al'umma imamu malik ba hujjatul umma imamu daril hijira shugaban malaman madina ne a zamaninsa bal ba madina ɗaya ba imamul haramaini shugaban makka da madina na almashahuru fil baladaini shi yafi kowa shahara a waɗannan garuruwa guda biyu makka da madina ko kuma alhijaz wal iraq in ka ce baladaini kasashe in ka ce garuruwa makka da madina in ku kace kasa don ana ce da kasa wanda ita ma da nuhi nan shine al iraqi al wal hijaz al hijaz wal iraq hijaz ta kunshi makka da madina ko ku abinda aka ce mai yanzu saudiya gaba daya a yayin da al'iraq mun santa wadda ta kunshi basra da kufa da bagadada da sauran kasashen wannan yanki na iraki al-mustatib mazhabu shine mazhabarsa ta fi yaduwa fil maghrabaini wal mashriqaini yan kace maghribaini a kasashen turawa da kuma kasashen afirka yan kace mashriqaini a kasashen larabawa da fa'is kasashen indiya da sauransu to duka mazhabi mazhabi ne ya hakwatanta da sauran mazhabi a wannan yanki to ya yi yaduwa malik ibn anas sunansa malik dan anas anas ibn malik dan malik kenan sunan kakansa na an kasa masa malik ibn anas ibn malik shi ko malik na biyu shi kakan ibn abi amir dan abu amir abu amir an kasa sanin sa shi ko abu amir ibn amr dan amru shi ko amru ibn al harith dan harith shi ko harith ibn ghaiman dan ghaiman shine Gaiman ibn Husayn ibn Husayn dan Husayn shi kuma ibn Amr shi kuma ibn harisi zu asbahin wanda ɗaya na shi eh, shi Haris na karshe shi aka wa laqabi da zu asbahin laqabi na aka yi mai Imam Malik sai a tunhaye da al-Asbahi in ka ce al daga jingina na zuwa ga wannan na karshen ga Harisu a gane jingina na wato suna na wani kakan kaka idan ka shahara da suna sai a yi ma wani title kamar misali nan ƙasar sakkwato sai a ce ai jikan sardauna na ko ba haka dan sardauna kila wanda bai sani ba sai bai san ji amana sardauna ba ko amma sai a ce ai sardauna ga garumin bawan Allah na da aka yi shahararre dan siyasa wanda ya taimaka mu addini ne a siyasance ko eh zuwa asbahin kenan to haka irin haka nan ko ko a ce a ambaci wani ko ko a ce wane wane wane wane sai a ce abin sai a ce dan dan jikan dan kodiyo kila gane ai ehin kai wanda ka san abin da annan ka san waye to shi ma Haris bin Asba din nan sai na daga cikin manya manyan waɗanda an kai ba malamai ba manya manyan masu iko masu mulki masu wada a a zamani don don an kali ba san ta keta da har jahiliya waɗanda kakanni a kula tunda kusa kusa yake da ai a lokacin nubuwa don baka samu ɗanga kakanni duka cikin shekara Da 90 ko tunda an yi shi Imam Malik a shekara ta 93 to kaga baka jera kakani har na uku na hudu na biyar kace duk ba a hita a musulunci ba fada jahiliya ba eh amma dai a cikin kabilar Larabawa Haris zu asbahi sananne na shahararre a wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya wata magana yana cewa khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idza fuqihu in kana da daraja a jahiliyar to in ka shiga musulunci hana daraja kana nan in dai ka shiga musulunci an yi da kai a fahimci wannan saboda haka in ka abin da yasa aka ambato ma sai ga Imam Malik dan daraja na a jikan masu daraja na har zuwa tushe ne har zuwa karshe dama kuma haka al'amarin Allah kasancewa idan ni ya zaɗi addini idan ni ya taimake ka da addini ne to Allah bai son a saba mu addini da labo a fahimta sosai shi yasa bai barin samnoni su shiga ciki bai barin saunoni su zan sha jagorori duk sun ka zan jagorori an samu abin bacin musulunci an fahimta sai a dibi wanda bai da masoka tsintsiya da shi da uba ne da kaka ne da kakan baba ne da kakan kaka ne da kakan kakan kaka ne duk sai a ga lahiya lau baka da wanda za ka yi ka so kai har suka ta kai ga addini wannan hikima ce ta ubangiji duka in muka diba maye maye imamai haka suka tashi baka jin wani wanda abin faɗi har sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam hatta da uwayensu ko ubannansu da ajahiliya baka jin sun yi abin faɗi kila fahimci wannan saboda ni saboda hikima ce ta ubangiji ya tsare addini ne yau in mutum ya zo ya kama suka su ba suna ya ka suka ba tunda ba su da abin suka dama me ya kasan ya suka? musulunci ya kasan ya za dama ba su da abin suka kuma abin da ya sa ka soke su ya ka ya soke don sun yi addinin kila fahimci wannan na'am al-asbahi dangane da kakan nashi al babbar kabila himyar sai daga cikin manyan manyan kabilolin larabawa waɗanda ita kabila himre ta hito na karkashin babbar kabila azzi azzi ita ko kabila azzi ta hito daga cikin babbar kabila al-qahtan qahtan da adanan sune manyan manyan kabilolin larabawa duk alfaharin zakai na balarabe in ma ka hito daga adanan ko ka hito daga qahtan a fahimci wannan to ga kahaban babban kakansu na ƙasa da shi shine azdi shi sa aka ce al azdi waɗanda aka yi ta sha faɗa ana cewa mutane na kyawawa a cikin larabawa suna cikin mafi kyau cikin kabilun larabawa ehe al azdi kenan da suna annabi annabi Muhammad sallallahu ya buga misali da yana son ya nuna ya ga annabi Isa a cikin mafarki annabi Isa ya ce gashi mutum sagware tsaye da kyau zane da kyau dogo bari kyakkyawa. to yana son dai ya fahimce shi sai ce kamar dan kamar kamar dan zuriya az banu shanu'a shanu'a ai kun shanu'a ya ambata shanu'a ɗaya ita ma ɗaya na daga cikin kabila az to in ka ce daga az kuma ka ƙara gangarwa sai ka ce himyar ehin himyar kabila ta waɗanda ke babban kabila suna da kishin larabci ha ana cewa wanda ya shiga cikin su ya kwana arba'in ba heto larabci ba to bai iyawa eh haka suka cewa saboda suna da kishin riƙon larabci eh kenan sai a ce masa alhimyari kina kun tuna ko cikin karatun da muka yi kwanan baya kaɗan kaɗan mu ambaci alhimyari ko ina jin sahaba sahawi ko kuna tunawa alhimyari eh himyar guda uku na alhimyari himyar al da himyar al duk dai kabila guda ta kamar misali irin ka ce kamar ka ce mutum bai hillaci anan kasar tamu ko in ka ce bai to cikin hillan sai a ce ba turanki ina jin kun san abin da amma na batoranki yan ka ce ɗe wanda yake yana jin lalle lalle su asu ko su at asalin su ahillanin na kware yake ji kowa dai gashi nan ba na randina ko amma su ahillanin na kwaren to haka na suka ji haka alhimiyar kenan ana yi masa kunya da Abu Abdullah baban Abdullah eh Abu Abdullah Abu Abdullah mafi yawan magabata in kuka jadu Abu Abdullah suke ko sai Imam Haskin sa bai da yawa al-Madani mutanen Madina rahimahullah wannan ita ce salsala tashi ka tahi ka diba duk kaka ne babu abin suka ko ba haka ba in dai ka in dai bayan daga tawa musulunci zuwa ga imam malik din musulmi na kuma jagorori a masu wajen musulunci in kuma ka tsallake kamun tuwon manzo sallah sallan zamanin jahiliya to dukkan su shugabannin kabilolin su na babu abin suka mun ji wannan usratu malikin to mu zo family na malik mu zo gidan su imam malik mu ji suwa suwa na asluhu shi ne asalin imam malik kaga ba cikin hudu min al-yaman daga yaman muke daga yaman yake dama kabila hanyar wanda muka ce ta hito daga azd azd da muka ce ta hito daga qahfan duka kabila tina kabila yaman ta wanda suna da alaka wannan kabila a can tsohon kaka da kakanni suna da alaka da bilqis bilqis din bilqis din nan da aka cewa bilqis ko masari ka ce mata bilqis amma dai a qur'ani mun san labarin ta ko wannan sarauniya ko wadda annabi Sulaiman ya aika ma takarda mun san da wannan ita cikin yan kabila Qahtan ko kabila wannan kabila ta shahararra saboda haka ta haito daga Yemen an gane ai wannan Yemen dai wanda ka sani ta kudanci ga Makka ta yanzu wa qad nazahat usratuhu a ah, shi family family na Imam eh, iyalai ne ko ko kaka ko oba sun taso nazaha sun hito daga yemen zuwa ina ilal madinatul munawwara zuwa madina an gane irin tahiya akwai sigar larabci ta irin tahiya ta girma da arziki irin wadda aka yi dauri ka ji kawai kana da bukata ka koma wani wuri ko kaza ko kaza don ka samu ƴan wata marwala ko mi sai a ce nazaha kila fahimta sai a ce nazaha in rigima ta ko wani abu ko kuma irin harkar tsangwama ta ta harka addini sai a ce hajara ko sai a ce ya hijira to ko ka ce nazaha din babu illa a ma'anarta hijira amma abin da yasa aka dan kauce macewa hijira shi kakansa lokacin da ya hijira ya bar makka din ya zo nan ya yabba yaman din ya zo nan madina yana yawa ba haraka ko ko ba rigima ta addini ta kawo haka ba ba faɗa ba misali ya samu inda ya nade da addini da sauransu a fahimci wannan kenan wa qala abu mus'ab az-zuhri abu mus'ab az-zuhri wannan dalibin malik na akula a ce an ka abu mus'ab ba eh, ba sha ɗaya kai zuhuri ba ibn shahab zuhuri ba no a kula sosai ga mutum wanda bai san rijala sai ta abin nan wannan yana ɗaya daga su da suka karanci muwadda ta imam malik kuma muwadda ta suna cikin yanzu ɗin da an gare mu ko yanzu sai dai a ce ta yahya bin ya halle shi wannan wannan da gare mu ta hi shahara amma dai muwadda ta mus'ab tana cikin ɗin da aka samu yanzu a fahimci wannan to abu mus'ab a zuhuri in muka zo wajen kwa wajen muqarana kwamfiyar tsakanin muwaddodi waɗanda an karɓa ga imam malik ina wani ya rage ina wani ya ƙara za mu cimma haka nan ya ta hayar da ya hayar da ta haita mus'abu az-zuhuri dan yawa ya fi shi yawan wasu hadisai ko kuma shi musu abu bai hada ta hadisai ba ala halin ni yaka ce mu cewa ya kai muna malik ibn malik ibn anas malik dan anas min al-arab saliba shina cikin larabawa uwa da ka uwa da uba balarabe na uwa da uba an gane saliba ko sulbiya ehin sulbiya ana ta saliba ba kure na liba saliba ko sulbiya daga sulbuna sulbu ba tsara ba ehin sulbi ibn sulbi ko tanga ga gado in kun ibn sulbi ko dan tsatsu to shi ga shi ga ta laraba alaka ta ta tsatsu shi balarabi ne uba ne balarabe uwa ce laraba kakanni ne laraba kowa larabawa shi ba haɗe haɗe na ba ko ba haka ba larabe na kuhun irin wanga da suka ce ma kuhun wa hilfuhu fi quraish fi bani taym ibn murra alakar da sun ka hada babban akwai akwai wani abu wadanda duk terms na ya kamata a sani laraba suna da wani abu da suka ce ilfu a kula sosai ha'un lamun fa'un na babu ɗigo ga ha abinda aka nihi shine abuta ka kawance ce na yarjejeniya wata kabila ko wani wata kabila da wata kabila ko wani gida da wani gida sun yarjejeniya Allah ma'aiki duk abin da ya sale ka zan kawo ma ɗauki. duk abin da ya sami ni za ka kawo min ba balarabi na da wannan ehe ko na kasa in bacin da bature ya zai lalata mana tsarin rayuwa tsarin zamantakewa an saba da haka an saba haga wani gida da wani gida kai kana rantsewa da Allah wasu guda uban su guda ba wani abu na abu ta daita abu ta daita tun kurciyar su a ce fara guda suka rabawa har su yi aure tare su ya haihuwa tare hasalin ma iyan wani in za a wanke su wani ka ba da su wancan ka ba da su ko ka tare shi ba ka ba mai wannan magana inda wancan in ya ba ku ba su in ya hana ka ta hanyu ko ba haka ba kai sa kai har ko da ɗayan ya saki mata ce gudan ɗaya ce aka yi an kisa ke tirawo ki sannan ɗakin ki in ga mai koraki kuma shi nan ma auren ya gyaru haka aiki kuma kuma shi nan. wannan ke nan to shi aka ce mai hilfu hilfu balarabe na da wani yana cikin al'ada ko gargajiyar balarabe kuma al'ada ta mai kyau wadda illa dai da musulunci ya zo su ɗaya mata a justin da ɗan kwaskwarima inda musulunci ya shata a tsaya nan bai batta haka ta kiwawai ba amma mun ga manzo sallallahu alaihi ai da ya zo madina haka ya kulla ya dauki muhajiri guda ya dauki ansaru guda ya haɗa su ko abuta ya dauki wancan ya dauki wancan ya haɗa su abuta ya dauki wancan kuma abuta tanare kuma ya zan lokacin da manzo Allah ya haɗa su abuta sai yanzu zan hatta da gade ya ta faru tsakani suna yi sai da musulunci ya zo ko ku sai da ayoyin gado sun ka zo ya ce wa ulul arhami ehin aula bi ba'd fi kitabillah ehin saboda haka sai Allah ke sarki ya kashi ka'idar cewa makwaci ko dan uwa irin wannan na kullawa yana gado sai mai shi ta zumunta kina fahimci wannan to to an ka akwai wannan al'ada to in in balarabe na na asali ana dan taɓa suwa ne ne waɗannan abokai ne to abokai yan gidansu imam malik family friends nasu shine fi ƙurashin cikin qurashawa take da ai dama shi ba qurashi yake ba ko mun ce az yake eh su ga ƙurasha kun ka kumanta cikin adanan suke adanan wanda ya fito cikin zuri isma'il fi bani taym ne murra qurashawa na layin banu taimu zuriyar taimu ibn murra wa ne taimu ibn murra shi ne za ku tuna abubakar as-siddiq radiyallahu anhu eh in ka diba siga ko ko salsala abubakar a siddiq za ka kai a taimu ibn murra shi yasa aka ce taimiyun in ka ji an faɗa abubakar siddiq an salsala sai wani dan wani dan wani dan wani sai a ce al-qurashi at-taymi eh al at-taymiyu an fahimta kenan duk wanda kaji an ka ce mai taymiyun dan mina dan salsala abubakar as-siddiq na radiyallahu anhu an gane ya taimi in mace ta sai a ce taimiyatun an gane taimiyatun wanda an kace shine kakan a lokacin da za a oban ibnu taimi ahmad ibn abdus salam ya hita sai ga ya yi ɗiban ruwa gari jiya. a kakan shi ibnu taymiya kakane shi ibnu taymiya ga wanda aka sani kakane ya hita ɗiban ruwa gari jiya. ya ban mata ta naƙuda ya sheka rijiya ya samu ruwa don a zo a yi taron haihuwa sai yanke fitin da wata yarinya ita ko ta zo ɗiban ruwa an gane ne ta tambayar ta cewa ce ce ta ce wace ce ta ce taimiyatun kila an gane ta ambaci kabila tana ita taimiya ce don saboda a kamar irin mutum sai ya saurin waɗin inda ya fito don a natsu da shi ko ko a gane ɗan gidan daraja na wanda da suna ne faɗi ba a gane ba shi kenan sai yana dawowa sai an ka haiji a baban ko oban ibnu taymiya kila an gane sai ya samai suna sai ya ce mai to ya zama ya zan ibnu taymiya ta waccan da ya gamu da ita kila fahim sai mai kunya abdussalami amma sai mai a kunya ko lakabi da ibnu ta ya yare can bi ta amma sunansa abdussalam ina fata kun gane haka eh duk ibnu tayyiba wannan wanda an kai sani wanda ya shahara ba suna ne na ba sunan kaka ne eh kila an fahimta don suna ne ai ahmad ko ahmad ibnu abdussalam sannan sai a ce ibnu taymiyata eh suna na uku kila an fahimta taymiyun dai to ko ka wannan bata shi in ka to bace ya mutu ibnu taymiya kakka bata kabilar taymiya ko ba haka ba in kana bace ne kana gaba da shi bata shi shi kila an fahimta kamar ni amma sai zan waɗanda su sun san asalin tarihin abin sai su ɓaci ƙabilar suna ne abubakar asirfiku kila fahimci wannan sosai ehe mun san da duk irin waɗannan abubuwa sun ka faru sai a ta wotar da suna ana suka suna ana kaza ana kaza dan wata mace dan suna wanda ba ba ma sunan namiji an kasa sunan mace an kasa mai ko saboda rashin asali ko ko da wani ko ko ince saboda manuha dama manuha ba rashi ba ba jahilta ba to taimu ibnu murra jika ko kakane a cikin kakane abubakar a sujiku radiyallahu an to yan dangin su ne suka kawance da wa su ne suka kawance da a a yan gidan su ne ka kawance da yan gidan su imamu malikin rahimahullahu ta'ala amma asalu al-imam malik min al amma asalu al-imam malik min al-yamani fala ikhtilafa fihi ashe shi imam malik daga yaman yake babu sabani kisa ba madina yake ba ba makka yake ba zuwa kakane na uku ya zo ko kakane na warko ya zo ko na za mu zo dai magana ko na ɗaya ko na bishin menene hakika ne za mu kai kakane zuwa yayi gidan da ce madina ya tashi a madina shi ce mai ɗan yamin ba wani sabani game da shi lakin sai dai ikhtalafa muarrikhun abinda malaman tari sun kai saɓani shine man wane ne min ajdadi daga cikin kakanni ajdadi malikin daga cikin kakannin maliku wane ne nazaha ila al-madinati min al-yaman wane ne ya taso daga daga daga yaman ya zo madina wane ne an tabbata lalle cikin kakanni ne ne ya zo to wane na na daya ko na biyu ko na uku an fahimci wannan ذكر القاضي بكر بن علاء القشيري shi wannan malam ya ambata yace anna aba amr shi abu amr dama mi mun kace malik malik ibn anas eh ibn malik ibn abi amir abu amir kaka ne na biyu ko ko a ce kakan mahaifi ne shi malik tunda malik dan anas anas dan malik malik dan abu amir to shi wanga malami abu qadi al-qushairi cewa kakan malik mai suna abu amir ibnu amr jaddu abi malik rabbi Allah kakan abu malik an gane kakan abu kan kakan malik na biyu amma kakan malik na farko shine suna ne malikun amma kaka ne na biyu kenan kakan mahaifi ne shi kushairi din ga ya ambata ya ce ashabi rasulullahi sallallahu alaihi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala kuma yace wa shahidal magazi ya halarci duk ya kukata da annabi sallallahu alaihi wasallam wani gyara karatu na aka ayi ya harci ya kukata da ma annabi sallallahu alaihi wasallam badar in ba badar ba haka shi wannan mala yace bakar ibn ala al-ushayri amma sai yace wa hada kalamun yankusu tarihi wannan magana bin diddiki na tarihi yana warware ga magana an gane yana warware maga magana abu amirin a yan ka hakikatan bai babu sunanin cikin cikin sahabbai saurara mu jiya yace walan yazkurhu ibnu abdul barr ibnu abdul barr ya wani tahir aka ce ma al isti'ab eh al isti'ab duk wanda as-sahabi ya faɗi to a irin ibnu abdul barr a iri ne wanda yake na gaba gaba jagorori dan malikiya na duniya wanda ya da ba ta samu wanda ya hidima ga mazhabin mali ko ku wanda ya hidima ga muwassau imamu mali kam ibnu abdul barri wanda ya sharhi muwaffau malik mujalladi talatin sannan ya yi mai muqaddima mujalladi daya yi mai ruhiwa mujalladi daya talatin da nawa kenan biyu kan yayi karatu kan sanadi sannan ya zo sake irin wannan adadi ko makamancin shi ishirin da wani abu kan ne kan fiƙihun hadisan ɗai yanzu kan matsalar hadisai yanzu kan fiƙihun hadisai wanda ya sa masa at wanda ya sa masa al-istizkaru a waje ka jinjinawa a waje ka ce ma shaikuna imamuna in ya zo kan faɗin imamu malikin sannan kuma ya faɗi salalar sahabbai ya kawo duk sahabbai cikin littafin da ya na tarihi al abu sannan bai kawo kakan imamu malik ba kila fahimta ba zai yiwu ba an fahimta abinda malam ta sun ce in dauka na alqissatu ta da qissa ta zan tabbatatta inda wa wajen ibnu abdul barri la zakara ta akida tabbata ya ambace ta ko wannan hujja ta ba hujja ta ba in mun ka to bangaren karatu ko hujja ta ba hujja ta ba i lallai irin irin wannan irin wada ibnu abdul barri ya san tarihi imam malik take da mai sannan ibnu abul ya san waye malik ya san mahaifin malik anas ya san kakan malik na farko mai suna malik ya san kaka ne na biyu abu amir ya san kaka na uku Amur ya san na hudu harith ya san kaza duk wanda ya san su kuma a ce ɗaya daga cikin su ya zan sahabi kuma ya yi tarihin sahabbai bai faɗai ba abin da ban mamaki kila fahimta sai dai kuma bai zama irin hujja mai ƙarfi in haka amma hujja ta amma kila ba ta ƙarhi na irin an ka san matsalolin harkar rubutu matsalolin harkar malanta matsaloli harkar wani abubuwa na yabuwa gare ka sai daga baya ka tuno ko ka gano wanda lokacin nan kuma ka samu dama shigar da shi ba ko ba a san matsaloli irin mantuwa ba matsaloli na du'uful insani na ajizul insani amma abinda za mu karfafa da ga magana mu ce i eh, kai lalle haka nan abinda ya kamata ya ce da ibn da abdul barri da wanda ba shi ba cikin wasu kai tarihin sahabbai babu wanda ya ambata to shi a hujjar shi la fahimta eh ba ibnu abdul barr ba ai ibnu hajar yayi yayi yayi al-isaba fi tarikh fi tamyiz as-sahaba bai ambaci Ibn abu ibnu amir ibnu amir ba ko akwai usudul ghaba bai ambaci ibnu amir ba akwai manyan manyan tattafan tarihi na sahabbai ba manci duk wannan ba kan haka abinda muka so mu ce cewa a Abu Amir yana daga cikin sahabbai yana da rauni kun fahimci wannan masha Allah ku ma na kawo wannan abu zakira ta farko ko eh in kun kadi ba akai muradi akai muzakkira farko da muka wani tare Imam Malik na nakalta wannan na cewa alkali ko shari'a an bata yana cikin a a sahabbai kuma haka mun ka batta an kaushi. mun fahimci wannan mun dai fahimci Malik sunansa da sunan kakanni ne da dan wace kabila ta da kuma family friend nasu sannan da ina ya fito a Yemen to jaddu Malik ibn Anas kaka Imam Malik bar mu fara da kakan za mu ambata kakan da uban da duk kowa ya qulu al-qadiyya malikun ya qadiyya na fiya kun ga Malik wani ne Malik jaddu Malikin kakan shi Malik kunyatuhu kunyar da aka kira ne da shi Abu Anas baban Anas wani Anas Anas mahayin Imam Malik dun Malik ibn Anas shi ku Anas ibn Malik to Malik kakan Malik ba a kiran suna ne kila bin girma ko don wani abu ana ce mai baban Anas cewa da mahaifin Imam Malik min kibari tajin ina cikin manya manyan tajin manya manyan tajin zakara zalika ghayru wahid ba mutum guda ba kowa ya faɗi haka kuma haka magana take ko eh ita wannan ba ta jiya amma bai san hujja kace a ah, to kaga tunda ya zan shi dan dan tabi'i ba eh, automatically dole uban ya zan sahabi ko san ba a ce hago oh, tunda ba ba hanya guda ta bala cewa da kazan tabi'i to babanka sahabi na ko ba haka ba a kula sosai shi wannan kakan malik mai suna malik wanda don shi an ka samu malik malik yarwi ga waɗanda ya karwato sai gare su yana karatu an umar ya karɓo ga umar bin khattabi wa dalha ya karɓo daga dalhatu ibn ubaidillah ɗaya daga cikin abashara mubashara bil janna ba da Umar da shi wa Aisha wa Abi Huraira wa Hassan ibn Thabit duk yayi karatu kakan Malik kaga kenan dan shi ya batta ma Imam Malik duk wadanda ya bace shi kila fahimta tunda wadanda mun kadi ba duk makiyar dan shi ana yanzu ka dan shi'a batan ma Malik ka yadda mallamai ne na yaka sun mallamai ma Malik ta kakan kakanni ne ka sun biya ya kwande min din su mu kiyaye sosai wa kana shi Malik din ga kakan Malik min afadilin nasu yana cikin mafi hitan mutane wa ulama ya kuwa cikin mallaman su shi kakan kakan ba shi malikin ba kaka ne wa huwa kuma ka gane matsayi ne ba na gehe gehe na ba ba shi gauna ba a'a wa huwa ahadul arba'a shi ya ɗaya mutum mutanen nan hudu alladhina hamalu usmana wa sun ka dauki usmanu ibnu affan radiyallahu anhu usmanu tabi'in annabi suka dauke lailan cikin dare ila kami sun ka kai shi makabarta suna cikin na gaba gaba da suka kai usman bin Affan makabarta a shi kage na kusana in eh, irin ana sa ka cikin waɗanda za su kai khalifa za su taɗi gawa khalifa kafa wani ko gidan khalifa bai sai shiga ba ko ba haka ba ehin to amma yanzu har kai kana cikin waɗanda an ka amince ma ku za ku ɗauki gawar sarki ku kai ga kabari kaga akwai ma kaga yana ciki ko wa gassalu su sun kai ma Usman bin Affan wanka wa dafanu sun ka turbude shi wa kana khidinan kuma ya san abokin asiri asiri khidlan an ka ce asiri kila san asiri wanda shi ɗaya ka faɗa ma labari ne Allah ma'aiki bai da kowa ba khidlan gawa ni dalha da dalha tubin ubaidillahi ɗaya daga cikin al'ashara mubashira bil janna shi kakan male kaga shi yasa shi muka ce ma dama da male da duk waye da kakanni ne babu na zubarwa duk mutantu kaga wanda ya samu kakan kaka ne ya samu dan martaba ai shi kenan ya yi karatu ga sahabbai shi an na kusa ga khalifa sannan ne sannan kuma abokin asiri ga talhatu bin ubaidillahi ɗaya daga cikin al'ashara bashara bil janna muka mu ɗauke karatun ba don a san cewa ne a san cewa duk ta gudata ko ba haka ba warawa at-tafatturi muhammadu ibnu ahmad al-qadi Imam tafatturi ya roito yace anna malikan shi malik wani malik ha na tsallake faragara biyu ko yarwi anhu lalle na tsallake yarwi anhu banuhu to shi kakan malik wannan kaga ai malami na to wanda an kace ma yayi karatu ga Umar yayi karatu ga Talha yayi karatu ga Aisha yayi karatu ga Abu Hurairah amirul mu'minin fil hadisi amirul ah, amirus sahaba fil hadisi yayi karatu ga Sa'd bin Sa'id kaga shi ma malami na to shi ma da wada sun kai karatu ga rai daga tsuwa sun kai karatu gare iyanai son muka yi yanzu ba dogon ba tarihi muka son mu yi ba so muka yi mu kwakwahe ka mu za kuɗa a tsaye da kai kan malik silsila wannan kan muka fi mu bi a kula sosai eh ba so muka mu faɗa ma duk waɗanda adadin waɗanda ya karanta su ba a ah, ina ne imam malik ya samu karatu ne shi imam malik din namu ba kakan ba eh sai ce ni warawa ya ce ni yace yarwi anhu banuhu iyanai duk sun roito gare iya shi malik kakan kenan da mahaifin malik da kanne ne da ne mahaifin malik da uwayen malik yannan ubali da kallon ubali su ne ga sunan litu hamuna su anas sun shi an ma'ahin malik sannan wa abu suhailin mai suna nafi'u abu suhailin kunya taita suna ne nafi'u shi ma baffa imamu malik na amin sana wa rabi'i rabi'i amin imam malik na duk waɗanda sun yi karatu guda ba haɗu guda ba akwai nazir ko nazar akwai nazar ɗaya daga cikin iyan shi malik kakan na ammomi a amam ammomin malik shi imamu malik dama akwai shi anas mahaifi ne sannan akwai abu suhailin mai suna nafi'u sannan akwai rabi'u sannan akwai annadar annadar amma a kula nadar din biyu na cikin gidansu imamu malik akwai nadari kanin mahaifi imamu malik akwai nadari kanin malik shi malik akwai nadari kanin afwan wan malik wa ne shi malik akwai nadarin wa ne akwai nadari kanin baba ne a kula sosai ehem shessa yana da wucin inda aka dan ya karatu na na anasin da na na malikin na na malikin baffa imam malik na na daribin anasin kare kowa imam malik a kula sosai to duk waɗannan sun karance karatu ga malik mata shi wannan ba Allah ya rasu sanata shekara ta sintai asharata wa mi'a shekara ɗari da goma sha nawa ɗari da goma sha biyu shi wa shi kakan kakan ba mahaifin malik kakan malik ɗari da goma sha biyu bayan hijira ahi malik tis'in da uku bayan hijira imam malik na da shekara nawa ga bakwai ga sha biyu haɗa muna sha tara imam malik na da shekara goma sha tara kakaniyar rasu shi yasa ga wata magana nan da malam zai yi duk da dai ba mamaki ta ba amma zai faɗe ta amma ni ban ga abin mamaki ciki ba cewa yanzu ba sha tara mun ka ce ga imam malik ba sai ce wa min mustagar abinda adda mamaki nan Allah ya ruwi an hafiduhu malikun jika ne malik bai kaɗi hadisi gare ba yace akwai ban mamaki irin wanda yana da shekara goma sha tara a ce bai da hadisi ko guda da kaka ne irin kuma ga kaka ne ya gulbanta kila fahimta eh to shi haka malam shi malam ya sa wanga cikin mamaki amma ni ban sa cikin mamaki ba kila fahimta daga cikin abin da sa bai zan mamaki ba in ka san haka yawan malamai gidanku na sa haka kowa na iya karantar da karami sai ya zan ba sai ya zo da tsohon ba mu mun san da haka in gidanku akwai yannan ka sun yi karatu kawunnan ka sun yi karatu kawura ɗin ka sun yi karatu duka kowa gidan ya yi karatu kana da yanne hudu biyar da bakwai goma sha biyu sun yi karatu sannan ga kannan babanka da sauran yannan babanka ka sun yi karatu ya za a sai ka buga kaka kila malam bai san kila kila kila mu adda wannan system ko eh mu nan kasa haka yake akwai wanda mu yi zamani guda da su tsofahina amma zauren tsahina na ɗaya tsaki ɗaya karatu gare mu za haka nan ko nan tsahi ɗaya ka zuwa daga yan shekara sittin zuwa sama kila ma kai kai ɗan ƙaramin yaro ka tsere musu ko haka ba ka tsere musu an baka shiga zauren don zauren tsahina. sai dai ka tsaya ga warinka ko yannanka su karanta sheka to haka mun kai karatu a makarantun da zaurukan ga duka a manyan tsakin malamai din suna nan amma sai a zo ga ɗiya ko ga kannai ko ga yannai a yi ta karatu gare su Allah sa mu gane ومن المستجرب ألا يروي عنه حفيده مالك وقد كان عند وفاته في حدود العشرين من عمره يتي أبن ما ماشي أتي جيكا نمالي بيكرة غريبة alhali lokacin da ya rasu shi kakan shi jikan yana wajajen shekara ashirin ko ya ce abin ban mamaki na sani ni gaba gaba maki take ba ko warawa tasatturi muhammad ibn ahmad alqadi tasatturi ya waito mana daga yace anna malikan shi malik jaddu al-imam malik kula kaka imam malik kana min ma yakatubu al-masahif hina jama'a islami al-masahifa shina cikin waɗanda an marubuta marubucin alkur'ani lokacin da wa khalifa Usman ibn Affana ya ya ya ya jan qur'ani an gane a yi jan qur'ani an san wannan kadiyar ba da alhamdulillah mun san da ita dama jam'ul an ayin jam'i ne so uku ko so hudu ko akwai jam'i na farko na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake jam'u suduri wa jam'u fi suduri wa jam'u fi suduri duri cikin su duri cikin sadau shekara wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauke matakin tsar Qur'ani ta hanyoyin guda biyu da duk Qur'ani ay Qur'ani ta sauka zai kira kutabul wahayi su Muawiya radiyallahu anhu su Zaid ibn Thabit su Ali ibn Abi Talib su manyan manyan marubuta duk wanda Allah ya ce a kira mai shi a kira mai shi sai fito sa dauko rubuta ga aya ta sauka da هذه الآية دعوا هذه الآية في سورة كذا عند kaza كذا بعد آية كذا وقبل آية كذا eh wannan aya ga ta ta sauka cikin sura kaza ita a cikin sura kaza ka sa ta tsakanin sura kaza da an ka ce kaza kamun a ce kaza to sa kada ta nan take duka haka aka saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya qur'ani fi suduri cikin rubutu wa fi sudu cikin kira wannan official kenan amma individually kowa na tana rubuta ma addinin iya ga dama ba ka yi cewa sai ka zanna ka rubuta annabi na faɗi kana rubuta don ne za ka gida ka koya maka za ka koya matarka ka koya ma yaranka wannan a faradan kenan individually kowa ya je rubuta tashi amma rubutu officially wanda aka rubuta a kai ɗakin manzon sallallahu alaihi wasallam a aje inda Aisha to wannan official kenan a aje shi wannan a shi bayan kowa ya hardace shi a fahimci wannan wannan ita ce jam'ul qur'ani ta farko sannan bayan ya wuce sannan abubakar as-siddiq radiyallahu yi jam'ul qur'ani as-sani jam'i tara shi na biyu ko ba haka ba shi ko tara shi na biyu din ya zama a a har hada shi lokaci wuri guda ya zammi ya zan akwai wani kwafi kuma official kwafi kakkaci a ce ah, an ka ina wancan ina wanga wancan ana rubuta cikin alluna ana rubuta cikin fata ana rubutawa cikin sassaƙin katakon da an ka balgato da iccen da biro ko iskin ginya ana rubuta shi ga jeman makaza ana yi saboda haka an ka ce ga Qur'ani din za ka din an gane ai ka rikice ka da yawa amma ni amma yanzu ana so a tara shi cikin fefofi amma fefar da aka lokacin ba irwar gaba ta zamani wanda aka jeme fata a goge ta sai ta yi surɗi ta yi laushi a yayyanke ta daidai wanda aka iya kana ya ɗauka sai a haɗa kila fahimta wannan to haka shi an kai zamanin abubakar a sadiku kuma an kawo kwamiti na mutum shidda an ka sa ciyaman zai dumna sabitin sannan an ka ba shi sharuɗa da dokoki daga cikin sharuɗan sai an samu masta kwafi wancan wanda an ka rubuta gaba ga mazan Allah sai an samo shi sannan an ka samo shi sannan sai an yi an bayan gashi rubuce sannan sai an tabbatar da duk wanda an gani rubuce an har da ce ta akwai ta haka ta hankulan mutane kwakwalin mutane ko a har da ce ta eh ba rubutun ɗaya ba kaka ce a ah, to suna tuhumar abinda aka rubuta gaba ga manzon Allah a'a bin diddiki na saboda ni saboda wai da a cire shakkun koda wannan biyar dare ya ƙara koda wani kina biyar dare kasan bai yiwa dai amma a cire shakkun haka nan gashi rubuce kuma a ce ka karanta kowa sai ittifaqin wannan a lajana din committee din duk sun ce ta sannan kuma kowa sai ya same ta da sauransu akallan abin da aka so bankin suna rubuce ga wannan inda an ka rubuta sannan bankin waɗannan kwamiti sun harrace ta sannan sai an samu shaida biyu ƙarin wani abu daban shaida shaida ne ba har da ba shaida kana nan gaba gare ka an ka saukar da ita sai an sami ta kowace aya gaba gare ka an ka saukar da aya kaza kaza abin mai wuya ba sani ko mun gani eh lallai sura aya kaza ko sura kaza ana gama mu annabi saukar ta ya faɗa mana ita wani na nan wani na nan wani na shi da haka duk qur'ani haka an ka samu akalla ya zan shaida biyu sai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim shi da an ka samu duk ta cika sharuɗa ko ina in da an ka samu ɗan kamar gibi a Huzaima Huzaima ta bin sabitin shi dai an lokacin shi dai an ka samu shaida da yake lalle yana nan ta sauka ina wani nabi wanda ya san lalle yana nan ta sauka mun yadda qur'ani ta ga ta rubuce mun yadda an hardace ta mun yadda an santa shaida biyu muka so kana nan kuna nan an ka sauka ko zai ma dai ko ba haka ba to kan haka kuma sai Allah yake da yake yayi ne tsare addini ne dama ku zai mana certificate daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san hadisin yana da certificate annabi sallallahu alaihi wasallam tun zamanin da rai ya ce ku zai fa matsayin mutum biyu yake shi shaida ce in ya bada shaida matsayin mutum biyu na tun asali kamar dai wannan abin annabi ya san zai faru ba tilan na ba aikin ubangiji na saboda ni saboda wata rana an taba wani mai biyan manzo sallallahu alaihi wasallam bashi ya taɓa gamuwa da annabi sallah alaihi wasallam ya shakure annabi ya ce annabi bashi na ba ni bashi na ce annabi na ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba Allah ai na biya ka yace wallahi baka biya ni ba annabi ce na biya ka dan uwa ba Allah na biya ka bashi na ya yace wallahi baka biya ni ba sai ga ya ce na rantsa da Allah ya biya ka wallahi tallahi ya biya ka ya yace ah, sai shuru sabin ban mamaki kai ba ka na hankali eh haka sun ya biya ni annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne shi ya kuma da zaka rantsuwa kashe da abin da baka na an kai ni na san na biya shi amma lokacin baka nan yace ya rasulullahi tunda baka wa Allah kariya Allah ka wuce ka wanga kariya baka wa Allah kariya ka wanga kariya kuma wanda Allah ya gaskata yace mai gaskiya na wallahi ko ban sani ko ban nan tunda Allah ce kai mai gaskiya ke na san da ka bai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shaida sai da kuzaima shaida mutum biyu na da yau kowa zai dan mutun biyu in ya ga kuzaima ya dawo ya isa zai shaida mutun biyu na to shi ya shaida cewa gaba gari an saukar da laqad ja'akum rasulun min anfusikum amma tana shi na fahimta wannan jam'u lokacin da aka yi na Abubakar Siddiq kuma an kai shi daga duka qira'atu wanda an ka karanta wannan manzon sallallahu alaihi wasallam sai karanta a haruhu saba din nan sai dai wanda an ka rubuta shi kwafi guda an kai ya ka rubuta aya mai kira'a biyu ko uku a rubuta wadda a guda sai gehen ta a rubuta gehen yan uwarta kila gani idza eh, idza in ja akum fasiqun bina ba'in fata bayyanu ko ya akwai qira'a fata tabbatu sai a rubuta fata bayyanu gehen ta a rubuta fata tabbatu ko in ka to akwai wacan akwai wacan kila an fahimta in qira'a in kalima ba ta rubuta a rubuta ta wakilta dukkan qira'o'in amma fata bayyanu tana wakilta kamar maliki tana wakilta a rubuta ta maliki dini a rubuta malik ka asa alif baki asa alif ja kana ya karanta ta malik kana ya karanta ta maliki an ka sa ishba'in kan mimin ko fara kullu halin haka an kai to zamanin Usman bin afana shi kuma sai ya sake jam'u na uku shine jam'ul akhir shi kuma ni yayi ba ni abu ya kara ba kwamitin ne ya sake mai da shi da kuma chairman chairmanship na Zaid ibn Thabit wanda wanda Abubakar yasa sannan ni ya tattire riwayoyin tunda mun ce riwaya guda a kwafi guda sai ya rubuta ruwaya harafi guda daga bakara daga fatiha har da rabbin nasi da wannan qira'a ita kadai sannan kwafi na biyu shi ko da wannan ha'ila da ita qira'a kila an gane cikin ahruf guda bakwai to suna ya rubuta ahruf bakwai ya aika kasashe bakwai yabban madina guda makka guda yaman guda sham guda kufa guda basara guda baharaini guda bakwai ko sannan sa aka yi mai basta kwafi na bila na na fada shi kuma guda shi da amfani sun kai ban takwas cikin waɗanda sun kai aikin kwafi rubutun kakan imam malik shi muka son labarin kaka ne a cikin waɗanda sun kai aikin rubuta qur'ani zamanin usman bin affan kaga shi mutum na mai daraja sanannen mutum na ba ba haka ba irin wannan ba a cewa sun so su bata addini kila fahimci wannan Allah ya samu gani wa yafhamu minhu annahu kana fil lajnati allati ukhtirat yace abinda aka fahimta anan dan ka ce a cikin sun ka rubuta qur'ani to yana cikin committee shine lajana yana cikin kwamitin da an ka zaba likitabatul musabbilin rubuta qur'ani min qibali sayyidina usman radiyallahu anhu ta bangaren daga wajen directive din daga wajen wa daga wajen usman bin affan in ko ya zan khalifa irin usman bin affan ya yaji da kai saka cikin kwamitin da ya sa na rubuta alkur'ani wanda babu wani kwamiti da ya haɗari kamar wannan ko zai dubna sabit ya ce wallahi lokacin da an ka ni a ciyaman na wannan kwamiti da a bani ɗaukar dutsen uhudu da yahin sauki da na haidin sauki dun da an ka ni sai rasa wa da zan yi don al'amari na ko wuta ko aljanna ko don ba wa Allah karya kuma babu ban sani ba babu kuri ko ba haka ba a ce ma jam'ul qur'ani magana Allah zaka yi tiyarin zaka zanka a shugaban kwamitin da za a yi aiki za a yi wurjanjan ka san akwai hadari ga rayuwarka eh to kaga wannan ke wa idza kana al-hadafu annahu kataba mushafan khassan bihi aw li ghairi fi tilka al duk dai wanda duka faɗi idan dai manufa ya kasance shi kakan malik shi maliki kakan malik inda ya zan ya rubuta qur'ani a kashin kai ne ko ku ya rubuta qur'ani ga wani ne duka wa hada la gubara ale babu wata tsura game da haka ya da cikin marubuta na ya rubuta wani na wani na wanda aka rubuta duk babu لأن هذا المصحف كان عند الإمام مالك رضي الله عنه وكان مفضلا مفضبا yace wannan littafin ko ku wannan musafi da an ka rubuta shi na ya zo har lokacin imam malik ashe imam malik na da masta kwafi alkur'ani shi na yana da masta to shi ne ya imam malik wanga namu din radiyallahu anhu ya kasance littafi na ne rikakke mai kundi rikakke za wanda an ka sa wanda aka sa mazai ba a sa mazari a dauki dauri kenan imam malik sun muka ka san ina abubuwa ka zama malik ko ya an ka ya samu ilimin ga ahaha madina ɗai bai wahala ba to dama kakanni da uwaye ne sai mai aiki sai la fahimta ai ko nan kana gani duk wanda yanda ya tahe dan mallan ko jikan mallan baba ne take ya ce mai karatu cikin dare ko da sai sai ta ba mutane mamaki a ta ya shaga ruwa babu ni ruwa ya cikin dare ya ta karatu ko ba haka ba ya ta karatu cikin dare a ce wai bayan Allah eh karatu yi to uwaye suna tsare ma iyansu kamar da muka ba tarihin Abdurrahman ibn Abi Hatim Abdurrahman ibn Abi Hatim dan wanda ya ba duniya mamaki wajen ilmin rijal duk ilimin na baba ne na duk da baba na duk ya haka eh kamar da dauke masaki a duniya haka yayi da ya karatu ga baba ne yawon duniya ko ina ya ce ya karatu amma baba ne ya ga in ya tsaya karantarwa kalima kalima ya karantar da mutane kai har ka gabata yana mutuwa bai kare ba saboda haka ya kinge mu ya shirya ya abashi sai ta bashi karatu saniya ta haddace ban san tarai na ba ban san tarai na ba to haka duk abin da ya sani sai da zube mu sai ya tafi shi yasa duk littafin Abu Hatimin ta layin ɗane an ka Sani Abdurrahman ibn hatim shi yasa duk maganganun dan zaka ce zaka ji ya ce kala walidi qala abi qala walidi wasu ila walidi wa qala wa qala su haka kaji sai ni sai dan uwan baba ne ko kane kowa shine Abu Zur'a su buɗe ga karatu gare su kuma yanzu abin mamaki a duniya sai ma Malik yana da masta kwafi daga cikin kwafis da an ka rubuta gaba da Usman bin Asana saboda kakan nashi Malik yana cikin yan kwamitin da sun ka hada alqur'ani ko ko sun ka rubuta alqur'ani zamanin wa zamanin Usman bin Affan ammu malikin babban imamu malik wa mahaifi ne kamun mu zo ga uban kila an fahimta sassa je je ne aka taba ma a zo ga mahaifin to lokaci har zina mun sahara bakwai da nawa bakwai da sha uku ko na da minti goma ammu malikin babban imamu malik wa ammu malikin babban imamu malik ku saurare ga shi huwa abu suhail ibn malik shine abu suhail ibn malik kana min al ulama alladhina ruwiya anhum al ilm suna daga cikin manyan malaman da an ka an so karatu gare su hatta tashawu Umar ibn Abdul Aziz fi mas'alatul qadariyya don ka san matsayi ne suna cikin manyan manyan da Umar ibn Abdul Aziz da ƴan qadariyya wanda ka ce da sun ka bayyana da sun ka fara wa mutane barazana to babban Abu Suhaili babban Imam Malik shi an ka shawarta ni a hukuncin su ni a game da shi sun aka ya da fatawa ya da fatawa game da qadariyya wanda in ya basuwa da ita gwamnati za ta aiki kaga kenan ashe babbana ali a gwamnatin Umar bin Abdul Aziz kuma ka fama da a gwamnatin Umar Abdul Aziz gwamnati ta adila gwamnati ta mai tafiya ga kankan ilimi da karatu to Abu Suhail wani alhamdulillah za mu san shi sosai da zai hito cikin ruwatu malikin yana cikin waɗanda ya ce haddathani an ma haddathani yahya an malikin qala akhbarani abu suhail ko ko ko yace an ammi abu suhail ko an nafi'in abu suhailin duk dai baffa ne na an fahimta kane ko mahaifinsa na shiwa shi ma ne an san kadariya ko Allah ne ya la kadara suna cikin firqu dala mu'tazila jami'a kadariya khawariju asali ma su an uku ga wajen fitowa na ɗaya ga wajen fitowa khawariju kungiya ta biyu ga wajen fitowa rafida shi'a ta uku kadariya ta uku ga fitowa ga asanta duniya da yake ita barna ba a san lokacin da aka fara ko kuskus kus sihir ta ba amma na ta yi buruzi duniya ta son da ita kadariya ita kungiya ta uku bayan khawarizu sai shi'a sai kadariya a kula kadariya ba kadiriya ba kadariya daban kadiriya daban kadiriya dariƙa ta eh ita da baya na ku <coughs> walidu malikin mahim malik والد الإمام مالك بن أنس هو أنس بن مالك بن أنس بن أبي عامر شين ما في إمام مالك شين أنس بن مالك مالك بن أبو عامر أن أنكر أنس غدا أكيا يكو إيه شيء هو أنس بن مالك مالك بن أنس تو أنس بن أبي عامر أجا عند لاي كل ما ربطونا كلا مالك بن أبي عامر shi wannan min mawalidil hijaz yana cikin haihahun madina na hijaz za mu ce maka da madina ko to shi na an kai hai ashe kenan kaka ne duk an kattaho ba shi bakar shi kan kakan baban malik na an kai hai in dai ana cewa da dare ayin an dan sabani wane ne daga cikin kakan kakan na biyu ko na uku amma ina jin kila ko ta hanyar karatu wannan mulahaza itata ba kakan malik na biyu ba ko ba na farko ba ba na biyu ba suna da waya a ce ta su sun ka taho la'alla dai wani sama da su don baiwa wanda ya taho in dai taho waye hayo ce ka samu karatun da an ka zahe cikin kwamiti na rubuta alqur'ani hayo ce zai samu kusanci ta ilmance ba sai ko mun gane wani abu eh ha a ce shi kakan mali shi mali kina cikin marubuta musa an ka ce shi mali kakan an ka ce baba ne mahaifin kakan kenan suna cikin waɗanda sun ka ɗauki Usman bin Affan zuwa makabarta ina jin duk bako bai samu wannan gatar an fahimta sosai duk bai samun gatar shi yasa da wani zaka daga Abu Amirin dai da Abu Amirin kaka Imam Malik na biyu da Malik kaka ne na farko da shi mahaifin Imam Malik Anas duk gaba ɗaya Madina an kai su wannan ishara ta tabbatar da haka nan in ta huwa ta sai dai ya zama mahaifin shi Abu Amir wannan da ya shiga cikin ɗaukar Usman bin Affan akai su makabarta mahaifi ne kila zan shi ya taho ko ko mahaifi ne kila fahimta sai zan shi ya taho shi kuma abin da ya saba musaya cikin sahabbai ba jin suna ne bai to cikin sahabbai ba yana yiwa mai yiwa ko da ya taho manzo sallallahu alaihi ya rasu ko kuma bai samu ganin manzo mun san sharuɗan zama sahabi kila fahimci wannan in yau ya taho in ji annabi ya rasu ya taho yau ai bai cikin sahabbai asali ma akwai wanda ya ga annabi gashi nan da an gama mai wanka ya taho akwai wanda ya taho ko da ya taho ana koke koke wayo Allah annabi ya rasu eh abu idris al-khawlani na suka cewa yayi ta guzuri akwai na qadiyar malik akwai qadiyar a ah, shi ma malik akwai qadiyar manzo sallallahu alaihi wasallam da aka yi na cewa wani ya tafka hada guzuri hada guzuri ya kai wanda zai tafiya ya nika gari ya tafiya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shekara sai ya fasa wani abu ya dauro mata ta ta haihu ko mata ta bata lahiya ko wani dani ya bace sai wata shekara wata shekara wata shekara ana ta aga ana ta agawa sai shekara da Allah ya samu ya ba ta dama ko da ya fito shigo ga Madina lokacin da Umar ka ce Allah annabi rasul ko ta rasul na dare mai kai lokacin an yi an to sannan ya iska wannan rigimar to shi ma kadiyar ta kuma faruwa irin ne da malik ana cewa za mu cin mata shi ma haka wanda ya kace ya kace wanda ana mata bai cikin wasan kaddi hadisa imam malik shi ma yana ta kurarin da shi wajen karatu wajen karatu da imam malikin shi ma haka ya samu kai ne ko da ya taho daren da ya taho daren na imam malik ya rasu kai yana cewa hai yana yana karin yana wani karin magana ha an kamar sai karin magana la'ana Allahu la'ana Allahu al-faqara laulal faqaru la adraktu malikan yace Allah ɗaya mara Allah ɗaya wata talauci albarka ba abin talauci ba da na aske malik shi guzurin ya buwaya Yawa ya ta tarawa bai kai wanda yake baro gida kuɗin mota ya rasa ko yawa. tsara kula halin suna wannan karin magana Allahu alam za mu bai kai labaran mu jiya to shi wannan min mawalil hijazi wa kana indahu arba'u ikhwa shi wannan baban malik yan uwa hudu gari to plus shi nawa kenan masha Allah qala zahabi imam zahabi yace a amamu malikin fi bappa. yan uwan mahaifin malik hum sune abu suhail nafi'u uwaisun rabi'u annabru waɗannan abu suhail nafi'u kace daya uwaisu biyu arrabi'u uku annadaru hudu ko Sadan sai ka cewa

da mahaihi ne na da kalle ne da yalle ne shi mahai imam malik to malik ibn anas to anas na da yan uwa ne to shi anas dan wa na dan malik eh yana yau an danganta shi ga kakar an gane ba eh, kamar da aka ce ahmad ibn hanbal kaga an danganta shi ga kaka ko kaga ahmad ibn muhammad ibn hanbal ko ko kamar a ce ibn shahad ai muhammad ai muhammad ibn muslim ibn ubaydillah ibn abdullah ibn shahad eh eh irin haka Uma malik mahaifi imam malik kala zahabi zahabi yace ummu malik ismu aliyatu bintu sharikin al sunanta aliya ma banta sharik kakanta abdurrahman mallam bai sa shi ba al-azdiya ita ma kabila az take kabila su guda da mahaifi imam malik dama auren zumunta na ko auren dangi to ita amma yace wulalatu malik nan za mu tsayawa haihu imam malik saboda lokaci ya a ganin kuma kun roka abajjal abajjal da yawa amma har na ɗauki wuraren in kama shi yau sai dai abin haka Allah ya